Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko dubu shida da da da saba'in mita 31 ko dubu tara da da bakwai sittin da biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye ta manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da Ibrahim Alfa ahmed da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya da fatan kun waye gari lafiya. Mu yanzu agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe goma sha biyu na daren yau Alhamis 29 ga watan Janairun 2026 ga kanin labarai. An baiwa hammata iska jiya laraba a lokacin wani zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin tarayya na ƙasar Somaliya inda har sai da aka dakatar da zaman majalisa. Rwanda ta ce za ta kai ƙarar Birtaniya gaban kotu tana neman da ta biya ta diya game da wani shirin da suka kulla tun farko da aka yi ta cacar baki kai inda Birtaniya za ta rika tura 'yan gudun hijira da suka nemi mafaka zuwa ƙasar Rwanda. Wani sabon rahoton da aka fitar ya ce nan zuwa ƙarshen hunturu yawan sojojin da aka kashe ko raunata ko kuma suka ɓace a yakin da ake tsakanin Rasha da Ukraine yana iya kaiwa miliyan biyu. Madalla, a bayan labaran duniyar za ku ji cewa Majalisar Dattijai a Najeriya za ta yi zaman sirri don tattaunawa kan harin da Amurka ta kawo wa ƙasar a Disambar bara. Daga bisani kuma muna ɗauke da shirinmu na amfanin ilimi aiki da shi da Yusuf Aliyu Harande zai gabatar mana. Amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta wayi gari cikin cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum. An bai wa ta iska jiya Laraba a lokacin wani zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin tarayya na ƙasar Somaliya inda har sai da aka dakatar da zaman majalisa. Hauragiya ta ɓarki bayan da kakakin majalisar dokokin tarayya wato majalisar wakilai ya yi yunkurin gabatar da wasu ƙudurorin yin gyara ga tsarin mulki. Ƙudurorin da 'yan hamayya suka ce za su ƙara tsawon wa'adin 'yan majalisa a kan kujerunsu. Somalia tana aiki da tsarin mulki na wucin gadi tun shekarar 2012 kuma duk yunkurin da aka yi a baya na maida shi na dindindin yana fito fili da irin saɓanin ra'ayi mai tsanani da ke tsakanin sassan ƙasar game da yadda za a gudanar da mulkin Somaliya da kuma yadda za a raba iko tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin lardunan ƙasar. Wani yunkurin da aka yi a zamanin tsohon shugaban ƙasa Muhammad Abdullahi Muhammad na ƙara tsawon wa'adin siyasa a shekarar 2021 ya haddasa fituna har da ƙazamun fada a Mogadishu ya kusa jefa ƙasar cikin wani sabon yaƙi. Rikicin na jiya Laraba ya fara lokacin da kakakin majalisa ya sanar da wani ƙudurin da ba a yi tsammani ba na yin gyara ga wasu sassa guda biyar na tsarin mulkin wucin gadi. ya kuma yi yunkurin rarraba kofin sabon kudirin ga 'yan majalisa lokacin da za su fara zama. 'Yan hamayya suka ce wannan kuduri zai ba 'yan majalisar dokokin ƙarin wa'adin shekaru biyu kan kujerunsu maimakon cikar wa'adin a cikin watan Afrilu mai zuwa. Hotunan bidiyo da aka gani a kafafen sada zumunci na intanet sun nuna ministan tsaron cikin gida Abdullahi Sheikh Ismail. wanda ɗan majalisar dattijai ne mai goyon bayan wannan ƙudurin yana bai baiwa hammata iska shi da wani ɗan majalisa na jam'iyyar hamayya mai suna hassan yare ɗan majalisa na jam'iyyar hamayya abdulrahman warsame ya zargi kakakin majalisa adan madobi da ƙoƙarin hura wutar ganin an amince da wannan ƙudurin ba tare da bin hanyar da ta dace ba Masu adawa da ƙudurin ƙara wa'adin majalisar sun keta takardun da aka rarraba na kudurorin, tare da yin hargowa da hura usur har sai da madobi ya dakatar da zaman majalisa yana mai cewa za a ɗauki matakan ladabtarwa kan waɗanda suka tada wannan fitina. Rwanda ta ce za ta kai ƙarar Birtaniya gaban kotu tana neman da ta biya ta diya game da wani shirin da suka kulla tun farko da aka yi ta cacar baki kai inda Birtaniya za ta rika tura 'yan gudun hijira da suka nemi mafaka zuwa ƙasar Rwanda. A ranar Talata, Rwanda ta ce ta shigar da ƙara gaban babbar kotun dindindin ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague. An fara yin aiki da wannan yarjejeniya ta tasa sakiyar bakin haure zuwa Rwanda a ranar 25 ga watan Afrilun shekara ta 2024. wata uku a bayan nan kuma jim kaɗan da hawansa kan mulki sabon firaministan birtaniya Keir Starmer ya ce wani yarjejeniya matacciya ce gwamnatin rwanda ta ce Starmer ya ɗauki wannan matakin ba tare da sanar da ƙasar rwanda ba abin da ya saba da ƙawancen da aka kulla a ƙarƙashin yarjejeniyar a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka sanya ma hannu da tsohon firaministan birtaniya rishi sunak ƙasar ta turai ta yarda za ta rika biyan ƙasar ruwan da wani kuɗi domin ta karɓi masu neman mafakar da suka shiga cikin ƙasar birtaniya ta ɓarauniyar hanya mutane hudu ne kacal suka yarda suka tafi ruwanda bisa radin kansu stama ya yi watsi da wannan shirin da aka yi ta cacar baki kansa a lokacin da gwamnatinsa ta jam'iyyar labour ta hau kan mulki. a shekarar 2023 ma kotun koli ta birtaniya ta ci wani yarjejeniya da kasar ta kulla da rwanda ta saba da dokokin kasar da ma na kasa da kasa ta kuma ba da umarnin da a soke ta baki daya wani sabon rahoton da aka fitar ya ce nan zuwa ƙarshen hunturu yawan sojojin da aka kashe ko raunata ko kuma suka ɓace a yakin da ake tsakanin rasha da ukraine yana iya kaiwa miliyan biyu wani rahoto da cibiyar nazarin muhimman bukatu ta ƙasa da ƙasa da ke nan washington ta bayar ya zo ana ƙasa da wata guda kafin cikar shekaru hudu da ƙaddamar da wannan yaƙi da rashi ta yi kan ukraine a ran 24 ga watan fabrairu na shekarar 2022 a yayin da ake ci gaba da gwabza wannan yaƙi a tsakiyar tsananin sanyin hunturu a jiya laraba rasha ta kai farmaki da ya faɗa kan wasu gidajen kwana a wajen Kiev babban birnin Ukraine ya kashe mutane biyu. An ji rauni ma wasu mutanen su tara hare-hare kan biranen Odessa da kreviri da ke lardin Zaporizhia a bakin daga. Rahoton da aka fitar ya ce a tsakanin watan Fabrairun 2022 da watan Disambar 2025 wato watan jiya 'yan rasha su miliyan ɗaya da dubu ne abin ya shafa cikinsu har da sojoji har 325 da ake kyautata zaton sun mutu. Rahoton ya ce Ukraine wadda ba ta da sojoji masu yawa kamar Rasha, sojojinta har 500 zuwa 600 abin ya shafa cikin su har da 140 da aka kashe. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kamfanin safarar jiragen saman Colombia ya ce wani jirginsa da ya fadi a jiya Laraba a arewa maso gabashin kasar ya kashe dukkan mutane sha biyar da ke cikinsa cikinsu har da wani dan majalisa. Kamfanin mai suna Satena ya ce wannan jirgi kirar Beechcraft 1900 ya tashi kafin cikar sha biyu na rana jiya Laraba. daga Cucuta da ke bakin iyakar ƙasar da Venezuela domin zuwa garin Okana wanda baya da nisa daga nan. Mintoci sha biyu bayan tashin wannan jirgi masu kula da zirga-zirgar jiragen sama suka kasa iya tuntuɓarsa ba a san musabbabin faɗuwar jirgin ba. To amma hotuna da kafofin labaru na ƙasar suka wallafa sun nuna jirgin da ya faɗi da kuma alamun ɓarna mai yawa a jikin garwansa. Wannan jirgin ya faɗi a wani yanki mai duwatsu inda ake shuka ganyen koka wato babban sinadarin haɗa hodar Iblis ta koken inda kuma ƙungiyoyin 'yan tawaye ɗauke da makamai suke da sansanoni. Jami'an hukumar binciken manyan laifuffuka ta tarayya FBI a nan Amurka sun gudanar da bincike a ofishin hukumar zaɓe ta wata ƙaramar hukuma mai suna Fulton da ke wajen birnin Atlanta a jihar Georgia suna bin sawun zargi maras tushe da shugaba Donald Trump ya yi cewar magudi aka aka kare shi a zaben shekara ta 2020. Hukumar ta FBI ta faɗa cikin wata sanarwa cewa jami'anta sun aiwatar da binciken ƙarƙashin wata takardar sammaci ta kotu kuma sun kammala a cikin daren jiya Laraba. Gwamnatin karamar hukumar ta Fulton ta ce wannan takardar sammaci da aka kai musu ta nemi wasu kayayyakin bayanai dangane da zaben shekara ta 2020. Wannan shine matakin baya-bayan nan da gwamnatin shugaba Trump take ɗauka na yin amfani da ma'aikatar shari'a wajen neman musgunawa ko cin zarafin waɗanda yake ganin abokan gabansa ne. A gaida Ibrahim Alfa Ahmad da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu Majalisar Dattawa ta yanke shawarar yin tattaunawa cikin sirri kan harin da kasar Amurka ta kawo wa Najeriya a ranar 25 ga watan Disambar bara. Wannan ya biyo bayan jan hankalin majalisar ne da sanata mai wakiltar jihar Bauchi ta tsakiya Abdul Ningi ya yi a zaman da majalisar ta yi a jiya Laraba. wakiliyar gta hausa amurka ke magana a majalisar ƙasa madina dauda na ɗauke da rahoton Majalisar Dattawan Najeriya ta nuna matukar damuwa kan matakan da sojojin Amurka suka ɗauka na kai hari jihar Sokoto a ranar 25 ga watan Disamba na shekara 2025, inda Sanata Abdul Ningi ya kawo ƙuduri a ƙarƙashin dokar gata na kundin gudanar da majalisar, wato Senate Standing Rules. A nan Ningi ya yi bayanin dalilansa na sukan harin yana cewa. A tsarin mulkinmu ya hana wata ƙasa a tsarin mulkin united nation ta hana wata ƙasa ta shiga wata ƙasa ta harbi kowa ko da mai laifi ne ko da mai laifi ne abin da wannan mulkin ya abin da wannan constitution ya tsara shine shi president shine commander in chief of Nigerian armed forces shi ike da wannan hurmi da zai sa a harbi wata ƙasa a harbi wani wuri amma harbin a cikin Najeriya idan America tana so ta taimake mu sai ta kawo mana ta zo da abin harbin muna da ruwa a lagos muna da shi a port harcourt in ta ce jirgin ruwa ne muna da wannan amma ba za ta zo ta harbi mu daga wata ƙasa kakin gani tsarin United Nations ya hana wata ƙasa ta keta wata ƙasa da jirgi sai da permission sai da yadda ta izini sai da izini na shugabannin wannan ƙasar shi kansa president ba shi da hurmi ya ce America ki harbe mu ba shi da fawa amma zai ce mutanen Amerika ku zo najeriya ku zo ku agaza mana a lokacin da ku agaza mana din nan da mutanen mu sojoji suna ji suna gani a harbi wanda za a harba president ya yi daidai idan muka bar wannan maganar aka manta da ita aka nuna karfi shine abu wato power is might to idan roshe tana son wani abu gobe muka hana rasha sai ta zo ta harbi mutane ta yi babin da ta yi ba idan jamani tana so sai su zo mai ne sai su zo su kashe mu su ibo wanda suka yi ba idan china tana so idan united kingdom tana so idan france tana so shikenan idan yau majalisa ta ce ta ki abin da america ko china ta kawo mana america sai ta shigo ta sace speaker ta sace senate president ta sace mutanenmu because wannan shine implication. Shi ma sanata mai wakiltar Nasarawa ta yamma Ahmed Aliyu Wadada ya amince da bayanan da abokin aikinsa ya kawo zauren majalisar inda ya ce yana goyon bayan duk wani taimako wanda za a kawo wa Najeriya idan zai taimaka wajen kawar da 'yan ta'adda da 'yan fashin daji da masu kama mutane domin kuɗin fansa. To sai dai Wadada ya ce akwai abin dubawa a irin wannan harin da Amurka ta kawo. Wannan bayani da shi sanata Abdul Mingi ya yi tana kan tsari tana kan yanci tana kuma kan layin shugabanci abinda a ya faru a bace na bakin ciki a bace matan reni don muna da yancin mu a wannan ƙasa idan amerika za ta shigo ta aikata komi muhimmancin abun ga ingancin rayuwar najeriya dole ne reshen gwamnati na majalisar zantarwa ta sani kuma idan majalisar zantarwa ta sani ba ta yiwuwa sai mu an sanar da mu majalisar dokoki bayan an sanar da mu ba kawai sanar da mu ba sai ma mun yarda yadda tsarin mulkin najeriya ta tanadar mana to amma su kansu majalisar zantarwa din ban tsammani an sanar da su ba don me yanda matsayin da ko nauyi na zalunci da amerika ta dora wa kanta ko shugaban kasan amerika ya dora wa kansa yau a duniya tunda gashi nan ana gani ya shiga venezuela kasa ne da take gashin kanta da aka ɗauki shugaban ƙasanta aka tafi da shi yau yana nan tsare amerika amerika ta yi taking over venezuela ta ce eh, shi shugaban ƙasar amerika ya ce su za su sayar da man venezuela su za su karbi kuɗin su kuma za su koma da kuɗin su gyara venezuela To yaya ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam Isyaku Ilu ya kalli wannan yunkuri na majalisar dattawa da amsar da ya bayar. To wannan matsaya da a majalisa take ƙoƙarin ta ɗauki hukunci a kai na ganin ya daidai don saboda ko ba komai sha'anin dangantaka ta ƙasa da ƙasa da kuma hurumi da ainihin majalisar ɗinkin duniya ta baiwa kowace ƙasa da kuma abin da ake cewa sovereignty wato 'yancin kai da kowace ƙasa take da shi ya haramta wa wata ƙasa ta je ta ci zarafi ko kuma ta ɗauki wani matakin da ya sha bamban da abin da su mutanen ƙasar nan suke fatan ya wanzu. To wannan al'amari an yi shi ba tare da ainihin majalisar dokoki ta ƙasa ta ɗauki wani hukunci a kai ba ko kuma ma a shawarce ta saboda haka wannan hanzari da ya kawo hanzari ne wanda yake ya zo daidai kan gaba don saboda wannan zai sa su kansu su nuna wa duniya su kuma nuna wa waɗanda suka zaɓe su cewa suna aiki don saboda su kare musu hakinsu kuma kada ki manta su kansu waɗanda aka kai harin a wannan yanki nasu suna da wakili to wani abu mamaki shi kanshi wakilin da yake wakiltar su sanata ne ya Allah ko kuma dan majalisar uh, wakilai ne shi ma ya kamata ya hanzarta ba da goyon baya ga shi wanda ya kawo wannan ƙuduri da yake neman a bi kadi kuma yi muhawara ko a tattauna yadda ya kamata don saboda a samu a kauda aukuwar wannan abu a nan gaba. Shugaban Majalisar Dattawa Goswill Ababio ya ce lallai majalisa za ta yi wata zama na musamman akan wannan batu amma a cikin sirri. Abin jira a gani shine irin matakin da majalisar dattawa za ta ɗauka bayan ta yi tattaunawan sirri kan wannan batu. Madina Dauda, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. Babu yakin cikin kasar mu, babu rigima mun haɗa kanmu, a duka duniya du an san mu, zaman lumana babu saman mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau, ta da fatar an wayi gari lafiya. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. idan har kuna bibiyar mu sau da kafa za ku ji ƙarin bayani akan yadda ake gudanar da karatu da hanyoyi da ake bi wajen shirya jarabawa ga ɗalibai a jamhuriyar Nijar. darasin kwacan ma yara ne an aka yi jaraba ɗin bapc gaba ɗaya sai gwamnati hiddo takarda a ce to a wani lokaci zai yi jarabawa to in aka jaraba masu kwazo masu hazaƙa musamman ta fannin ko zane-zane da mathematics da physics to su ne ake ɗauka ga kowace shekara ana ɗauka ɗalibi abinda ake ɗauka ko ɗalibi 120 ake ɗauka to sai aka riga bayan shekara hudu sai a an ga romo wannan abin saboda akasari yau wanda ke aiki cikin ofishi ofishi da yawa kuma masu koyawa ma haka cikin university aka gani a ah, wannan abdara wannan wannan kirkira da wannan lisir excellence da aka yi yayi tasiri sai aka ce to kuma ita ma nan da shekara hudu da sai aka yi kira ta tasawa kenan yau muna da shi muna da lycée d'excellence guda biyu guda tana birnin yamai kuma kowace tana da ɗalibi ko masu shiga asattin kenan 120 kenan yawa sj jaririn labo kamar ah, wannan matsala a yau za a iya cewa Ah, ana iya danganta ta daga yadda su um, yaran da suka kammala karatu a fannin kimiyya akasarinsu sukan eh, tafiya ne su yi aikin kimiyya um, su yi ilimi mai zurfi a maimakon a ce ah, sun bi fannin ah, koyarwa ta yadda za su kasance malaman makaranta a ƙarshe? e kasan a kowane lokaci aka ce da ka je ka samu horo ita a bangaɗin ecole eh, normal superior hmm. sai a baka matricule in aka baka lamba kenan an dauke ka kai tsaye ka zama na dindindin kenan aka baka wannan shina ba da kwacen ma hazaƙa kuma ya sa mutane suna yin shi to nan yanzu ya kai shekara hudu kenan da wannan abun aka tseda shi kenan ka gani shi ne ke sa kwacen ma mutane me yasa suke tahiya ko can dan sun ko abun aka yi in suka je suka samu horon aka ba su diploma din su kuma za a ɗauka su aiki zai ba su dama kuma su kula da iyalinsu su kula da yan uwansu kuma zai sa kuma gaba ɗaya su da kansu a darata su akasari yanzu wanda ke da kwai masu koyarwa yan kwantara gini gaba ɗaya za ga masu koya kwan matematika ɗin da fizik ɗin gaba ɗaya akasari ba dan suna son aikin ba dan ba abin yi ne sai ya ba su dama suka tai suna yi amma yawan da a ce sun samu abin da ya haka nan to barin shi saboda kuma yau wasu shekara sun sha biyar wasu sun kai ishirin ba a ɗauke su ba aiki nake ganin babu hazaƙa da za su gwadawa sosai ana dai ne za ka taya kana aikin ka babu kada albashi ba kada kwanciyar hankali kuma talauci da kuma fatara sun ma ka tutu to da yawa nake ganin shine ke sa ba su ba da himma ba su ba da kokari amma kuma da yawan su ba su da kwad diploma ɗin da zai ba su dama su je su koya cikin azuzuwa tun daga cgm har zuwa terminal mm, rashin kamar samun kyakkyawar kulawa ko kuma baiwa malaman makaranta matsayi ah, mai mahimmanci a ah, nan nijar da watakila rashin samun albashi eh, na kirki mai tsoka da um, ko kuma irin yadda ake cewa fiti da servo din nan yadda malaman eh, eh, eh, ma'aikata kan fita daga kasashen su su tafi wasu kasashe don neman kyaukyawan yanayi bai su taimaka ba wajen karancin wannan matsala ta karancin malamai a makarantun sakandare e koyin da ka hidi akwai kamshin gaskiya cikin abin da ka hidi kaga mu a lokacin da aka koya mamu? to akasari wanda suka koya mun samu ma wasu wanda ake ce ma koferan a wani lokaci kana ganin ko akwai alakan mu da mu da kasashen waje kan wani lokaci inda ni na yi karatu ma ana samun ko beninuwa haka ana samun amurkawa ma sun zanki kawo wani tallafin su wani lokaci ana suna koyar da mutane to nake ganin shine ya yanzu abubuwan da ke da kwaikwatun lokacin da aka samu juyin juyi hali musamman 1990 eh, kenan 1990 shine ya kawo duka abubuwa da yawa aka ce to ka a ba kowa mahimmanci sakandare da makarantu, makarantu na share fage sai aka ce a ba firamare kaɗai to shine gurbatar da abu duka gaba ɗaya shi kuma mushamba ya samu horo ba shi kuma yaro in bai da horo wanda ya sami na kwarai kuma a wani lokaci akwai laboratoire laboratoire wanda ke baka dama sai ka so abu in ka shiga cikin laboratoire in ka diba gani aka kwatanta ma mu mushe kwatanta ma sai kana son kai ma ka za mu to bayyuwa ku zama ku duka mushannin lakwal akwai wanda bangare bangare suke sha banga amma a wani lokacin da sai mu ce alhamdulillah tunda muna da su mushannin to akasari sun tere taya Masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin a wannan safiyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin abokan aikinmu musamman su mu ni barma muke fatar ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ni da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Ga Bala Bronco da labaran wasanni. yau shirin mun kwacankan zai leƙa ne gasar cin kofin zakarun ƙungiyoyin ƙasashen turai wato europa champions league na shekara ta 2025 zuwa 2026 inda jiya aka fafata wasanni 18 wasan ƙarshe na rukuni ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta borussia dortmund ba ta ji daɗi ba inta ta doki ta da ƙwallo biyu da nema Newcastle da PSG sun sulhunta ɗaya da ɗaya. Benfica kuwa ta yi ruwan ƙwallo ne a kan Real Madrid da ƙwallo hudu da biyu. manchester city ta samu nasara akan galatasaray da kwallo biyu da nema baya munich sun samu nasara akan psv da kwallo biyu da ɗaya liverpool kuwa ruwan kwallaye ta yi akan kungiyar kwallon kafa ta karaba kwallaye shida da nema chelsea a gidan napoli ta doke ta da kwallo uku da biyu barcelona kuwa ta samu nasara akan copenhagen da kwallo hudu da ɗaya baya liverpool sun ta doke kungiyar kwallon kafa ta villarreal da kwallo uku da nema arsenal ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta kairar almati da kwallo uku da biyu atlantico madrid kuwa ba su ji daɗi ba bodo ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya sai union saint wanda ta samu nasara a kan atlanta da kwallo ɗaya mai ban haushi ungoyi kwallo kafa na monaco da juventus ko sun sulhunta sifili sifili yayin da tottenham ta samu nasara kan entrin frankfurt da kwallo biyu da nema club brut ta doke masar da kwallo uku da nema olympiacos marcel kuwa ta samu nasara kan ayas da kwallo biyu da ɗaya. sporting lisbon ta samu nasara kan bilbao da kwallo uku da biyu sai papos wanda ta doke slavia braha da kwallo hudu da ɗaya. bayan kammala wasannin ajiya yanzu haka dai kungiyoyi guda takwas sun samu nasarar kaiwa wasannin kungiyoyi sha shida inda kungiyar kwallon kafa ta asin ta jara gabar da maki 24 sai bayan muni take biye da ita da maki 21 liverpool tana biye da ita da maki 18 sai tottenham mai maki 17 yayin da barcelona take mataki na biyar da maki 16 chelsea tana mataki na shida da maki 16 sai kuma sporting lisbon da mataki na bakwai da maki 16 manchester city ita ce ta zo mataki na takwas da maki sha shida. kungiyoyi guda sha shida ne za su fafata a wasan playoff don neman shiga gurbin kungiyoyi guda takwas da su haɗe da wancan takwas a buga wasannin kungiyoyi sha shida real madrid tana ɗaya daga ciki sai inter milan psg newcastle da kuma juventus akwai atlantico madrid sai atlanta da bayer kusa da kuma borussia dortmund sai kuma kungiyar kwallon kafa ta olympiacos club bruges galatasaray monaco karabag da kuma kungiyar kwallon kafa ta fk bodo sai kungiyar kwallon kafa ta benfica kungiyoyi sha biyu kuwa tuni aka yi wajen rod da su da suka hada da kungiyar kwallon kafa ta olympiacos marseille papos da kuma kungiyar kwallon kafa ta union saint cpsb da atlantico bilbao sai kuma napoli da kuma hand sai ayas da kuma entrain frankfurt slavia braha a mataki na 34 sai kuma kungiyar kwallon kafa ta bilarial yayin da na karshe ta hada da kungiyar kwallon kafa ta kairat almaci bala da gta hausa amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. An bai wa ta iska jiya laraba a lokacin wani zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin tarayya na ƙasar Somaliya inda har sai da aka dakatar da zaman majalisa. Hauragiya ta ɓarke bayan da kakakin majalisar dokokin tarayya wato majalisar wakilai ya yi yunkurin gabatar da wasu ƙudurorin yin gyara ga tsarin mulki. Kudurorin da 'yan hamayya suka ce za su ƙara tsawon wa'adin 'yan majalisa a kan kujerunsu. Somaliya tana aiki da tsarin mulki na wucin gadi tun shekarar 2012 kuma duk yunkurin da aka yi a baya na maida shi na dindindin yana fito fili da irin saɓanin ra'ayi mai tsanani da ke tsakanin sassan ƙasar. Jami'an hukumar binciken manyan laifuffuka ta tarayya FBI a nan Amurka sun gudanar da bincike a ofishin hukumar zaɓe ta wata ƙaramar hukuma mai suna Fulton da ke wajen birnin Atlanta a jihar Georgia. Suna bin sawun zargi maras tushe da shugaba Donald Trump ya yi cewar magudi aka aka kare shi a zaben shekara ta 2020. Wannan shine matakin baya-bayan nan da gwamnatin shugaba Trump take ɗauka na yin amfani da ma'aikatar shari'a wajen neman musgunawa ko cin zarafin waɗanda yake ganin abokan gabansa ne To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa ƙarfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar ƙarfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mu yi ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki, ni ce taku sau da Kabir ke cewa mu yi ni lafiya.